بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد باقي السلام عليكم ورحمه الله da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau litinin 26 ga watan rajab wannan shekara ta 1432 daidai da 27 ga watan 6 shekara ta 2011 miladiya za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka umdatul ahkam a inda a yau za mu tashi babul fara'id babin da yake magana akan gado domin idan ka ce alfara'id jam'i ne na alfarida idan ka ce alfarida kuma shine fa'il ne bi ma'ana maf'ul ma'ana almafrud abinda aka kasafta aka bai ma kowa nasibin kowa kasan kowa a shari'ar musulunci shi ya kira da farida mana gado ilimi ne da yake bincike akan abin da ya shafi masu cin gado da gwargwadon kuma abin da za a ma kowa na gado to malam zai wannan a wannan babi za a yi mana bayanin matsayin gado mun riga mun san cewa da zarar an ce gado ana nufin dukiyar mamaci da ya mutu ya bari eh su waye za su gaje ta na biyu kowa a cikin waɗanda za su gada ɗin nawa zai gada a ciki ce wadda muke dukiyar da mamaci da ya rusu ya bari kenan mutum da ran shi dukiyar shi ba ta zama gado ko wani ya kamfata ya ce gadon shi ne alhali ko mai duke yana nan da ko kuma mai dukiyar ya ɗibi dukiyar ya rarraba wai a ce ya raba gadon shi shi yanzu ya huta tun yana da ran shi ma ya raba gadon shi kaga wannan duk ba musulunci bane wannan domin gado ita ce dukiyar gado ita ce dukiyar mamaci da ya rasu ya bari yadda ya ce ya raba gado to rigar da ke wuyan shi fa ita kuma fa mota kwaɗe da ya bari yake hawa fa ɗakin da yake kwana a ciki fa a shekaga bai zama gado ba kenan to kuma musulunci ya ba da kulawa sosai da sosai ya shar'anta gado kasancewar musulunci shine addini kamalallan addini ya baima kowa haƙinsa ubangiji Allah madaukakin sarki ke cewa lirrijalin nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa lirrijalin nasibun yana tabbata ga dukkan maza wani kaso mimma tarakal walidan na abin da mahaifa biyu suka mutu suka bari wala qarabun hakan nan ko dangi na kusa suka mutu suka bari walin nisa'i nasibun hakan nan yana tabbata ga yaya mata ga mata nasibun wani kaso na musamman min mimma tarakal walidan na abin da mahaifa biyu suka mutu suka bari wal aqrabun hakan nan da abin da dangi suka mutu suka bari mimma qalla minhu ko me kankantar wannan abin da suka mutu suka bari din aw kafur ko kuma kome yawansa ko kankanta shi za a raba shi ko yawan shi za a raba kuma nan za ka fahimci cewar ko da ka fi karfin abin da aka raba aka baka abin da yake mafi daidai shine ka karba in ya so ka ba wani wanda za ka ba ta yadda ko da bayan rasuwarka ko bayan tafiyar ka danginka ‘ya'yanka ko jikokinka ba za su ce a ba su gadon babansu ko jikansu ba ai sai a ce muku babanku ya karba ga inda ya sa hannu ga gashi gashi gashi wannan ne tsari na musulunci malam ya kawo mana hadisi ya ce ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam qal alhiqul alfara'id bi ahliha fama baqiya fa huwa li awla rajulin zakar an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma an garba wannan hadisin daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda da dan da uban kenan anin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qal ma'aikin Allah ya ce alhiqul fara'ida ku riskar da kaso na gado bi ahliha ga masu kasan duk wani mai kaso ku bashi kasansa mun gano wannan ka'idar mun fahimci wannan jumlar alhiqul fara'ida ku bayar da kaso na gado bi ahliha ga masu shi fama baqiya abin da ya rage bayan kun ma kowa fahuwa to shi wannan abin da ya rage din li'aula rajulin zakarin ga mutumin da ya fi kusa da mamaci wanda yake namiji shi za a ƙara ma ko kuma shi za a ba aula rajulin mutumin da ya fi kusa ga mamaci wanda yake rajulin mutum ne zakarin namiji agar da aka ce rajul zai iya shafan mace ko namiji amma da aka ce zakar zakar baya shafan mace kuma namiji ne kadai wa fi riwaya a wata riwayar iksimul mala baina ahalin fuhra'id ko raba dukiyar da mamaci ya mutu ya bari a tsakanin ma'abota gado ala kitabillah za ku yi wannan rabon ne akan abin da ya zo a littafin Allah fama tarakatil fara'id abinda gadon ya kare ya rage ma'ana kowa ya ɗauki kasansa sai aka samu wani kaso ɗaya biyu uku ya ragu to wannan wa za a ba tunda kowa an ba shi kasansa eh to kuma za ka samu wani kaso ɗaya biyu ya ragu wa za a ba to wanda za a ba fali awla rajulin za a bai mutumin da ya fi kusa da mamacin zakarin wanda yake namiji ba mace ba wannan hadisi na abdullahi dan abbas da wannan riwaya da aka kara mana ƙa'idoji ne sun tara abubuwa da yawan gaske na abin da ya shafi gado na farko sun tabbatar mana da wajibcin a ma kowa kasansa domin alhiku fi'ili ne amr inda yake al'asul fil amri kuma alwujub illa bi karina saboda haka idan aka ce ka raba gado kasan baka san yadda za a ka bai ma kowa gadon shi ba zai ka ce baka sani ba kun shiru kenan wajibi ne a tashi a tashi a nemi ilimin gado ina fata mun gane wannan da kyau domin kada ya zo a rasa soya za su gado din ilman bi annal ilma khairu masu'i fihi wa aula ma wal abdu da'i وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاء في عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا خص لا محالة بما هباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرادكم زيد وناهيك بها mun gano wannan saboda haka ilimin gado yana da muhimmanci sosai da sosai kamar yadda imamu rahab ya faɗa saboda haka abin da ka sani na gado aka ce wance ce ta rasu ta bar wane da wane raba musu gado ka san baka sani ba zai ka ce baka sani ba ai ba su da yawa ai abu kaza ne ai naira dubu uku ne kawai ai baka sani ba dubu uku ya za ka kasa ta ba mijinta ɗaya da yaronta guda ɗaya shin za ka ba wa kowa <laughs> dubu ɗaya da ɗari biyar ne ko kuwa a wufi billah kai kai kwa kyara don gada ɗauki haƙƙin wani ka ba wani tunda anan miji yana da rubu'i ne na farko kenan alhiqul fara'ida ku isar da kasafi bi ga masu su na farko ku riskar da shi ga masu su kar ku ba kenan marasa shi an ka tashi kasafin ka ba masu gado kar ka ba marasa gado domin ka ba marasa gado wanda ba zai ci gado ba ka ba shi to kuma ka saba ma Allah ka yi abin da ba sa ka ba shi yasa da zanen baka sani ba kawai ka ce baka sani ba kuma wannan bai zai baka lasisin kana abin nan ba kuma ku tsaya dole a masallaci a unguwa a al'umma dole a ɗauki nauyin wasu su su koyi ilimin gado ko a masallaci ko a makaranta ko a unguwa baki ɗaya ko a gari dole a samu ƙwararru marasa wanda suka marasa kasala suka san gado domin a kasafta wa mutane abin da yake ta ta kamar da ruwaya ta biyu ta bayyana na'am yanzu su waye ahliha kenan su waye masu gadon da yace farayu ba bi ahliha ko bayar da gado ga masu su su waye masu su masu cin gado a cikin maza guda goma ne a cikin mata guda bakwai ne an haɗa nawa kenan goma sha bakwai kaga a cikin maza masu cin gado kamar yadda imamu rahabi rahimahullah azza jalla ya faɗa ya ce wal warithuna min rijali ashara asma'uhum ma'rufatu mushtahira alibnu wa ibnu libni mahama nazala alibnu da yana cin gadon wa mahaifinsa yana cin gadon wa mahaifiyarsa wa ibnu da dan da wa kenan jika yana cin gadon wa kakansa da kuma gadon wa kakarsa alibnu wa ibnu libni mahama nazala duk yadda lissafin ya dinga ƙasa ɗan ɗa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa mahama nasala kun gane ko wa mahama wal abu na uku shine baba yana cin gado gadon wa ɗansa baba yana cin gadon ɗansa wal jaddu kaka yana cin gadon wa eh zai ci wa jikan shi a'a in ya ci gadon ɗan shi a ya zama uba kenan yauwa yanzu zai ci gadon jikan shi to kaka gudano muke da su kaka muna da kaka maza biyu da kaka mata biyu akwai kaka mahaifin uwa akwai kaka mahaifin uba kun yi shiru kun gano wannan da ke ko sai ya ce wal jaddu lahu da kaka mahaifin uba dan ya ce alibnu wa ibn libni ma ma nazala wal abu wal jaddu lahu da kaka na bangaren uba ma'ana kaka kenan mahaifin uba yana cin gadon jikansa amma kaka namiji mahaifin uwa baya cin gadon jikansa wa in ala ko da lissafin yayi sama kaka kakan kaka kakan kakan kaka kakan kakan kaka a kaga tafiyar sama take yi tunda uba shi ya yi ɗa daga shi kuma sai wa sai kaka mahaifin uba daga nan sai kakan kaka haka shine wayan ala maza mana nan. eh hudu alibun wabun libini libni ma ma nazala wal abu wal jaddu lahu an ila wayan ala uh wal ahu min ayi jihati kana da dan uwa na nawa kenan na biyar da dan uwa min ayil jihati kana na kowane fuska mu muna dan uwa fuska uku dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da dan uwa uba ɗaya da dan uwa uwa ɗaya kowannen sai yana cin gado gadon wa dan uwan shi kun gane ko wal aku abin nan wal aku min al jihati kana qad anzala Allah bihi al qur'ana wa bunul akhi mudni ilayhi bil abi wa bunul akhi hagan nan dan dan dan uwa yana cin gado to amma mun sami yan uwa guda nawa eh guda uku duk suna cin gado dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yana cin gado dan uwa uba ɗaya yana cin gado dan uwa uwa ɗaya yana cin gado to yanzu ibnul ibn abin ibnul akh dan dan dan uwa shin duk ƴaƴan waɗannan ƴan uwan suna cin gado kuna jin kuna jin tambayar yanzu ba muna da dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba da dan uwa uba ɗaya da ɗan uwa kowannen su yana cin gado to mataki na gaba ‘ya'yansu suna cin gado sisa ya ce wa bunul akhil mudili ilaihi bil abi da ɗan ɗan ɗan uwa amma wanda ke da alaƙa da uba wanda yake kaga kenan ɗan ɗan uwa na uwa ɗaya uba ɗaya zai ci gado ɗan ɗan ɗan uwa na uba ɗaya ɗan ɗan ɗan uwa na uwa ɗaya fa ba zai ci gado ba wani al'akhir mudili ilayhi bil abi fasma maqalan laysa bil mukazzabi ka ji magana da yake ba ta ƙarya ba ba za ka ƙaryata ta ba wal ammu idan aka ce am shine wan uba ko kanin uba dan uwan uba shi ma yana cin gado wa bunul ammi min abihi da dan abun nan wan uba ko kanin uba shi ba shi ai kira a kawu din uwa kenan kai kuma kana ina bafa kenan baffa yana cin gado dan baffa yana cin gado ku rike mun wannan dan baffa shine wal ammu wa bunul ammi min abihi fashkul dil ijazi wa tanbihi wa zawju miji yana cin gadon wa matar shi wal mu'tiqu dhul wala'i da kuma wanda aka wanda ya yanta yana cin gadon wanda ya yanta kun gane ko wal mutiku abin nan wa zawju wal mutiku zullu wala fa jumlatul fukuri ha wala ma'ana waɗannan guda goma maza su suke cin gado kun gane wannan da ke ko wannan a dunkule kenan amma kamar wannan bayanin da muke filla filla zai nuna maka su wajen goma sha biyar ne domin da ya cewa yi abin nan wal akhu min ayl jihati kana al akh kaga lafazi mufrad ne amma akwai al akh ashaqiq shine uwa ɗaya uba ɗaya al akhu li ab uba ɗaya al akhu li um uwa ɗaya in kage da ya fasa wa ibn al-akh kaga shi ma akwai ibn al-akh shaqiq akwai ibn al-akh liab to waɗannan su ne ahliha su ne masu cin gado a cikin maza mun gano wannan da kyau an faɗi makwabci dan ana sallama ya ce alhiqul fara'id bi ahliha ga masu su kar ka je ka dauki gado ka ba wani wanda ba shi ba ka ce ai ka gama raba gado dole ka san suwaye suke cin gado din yanzu wani a cikin maza kenan sai a cikin mata a cikin mata guda bakwai ne wal warithatu minan nisa'i sab'u lam yutu unfa ghayruhunna shar'u bintun ya tana cin gadon wa mahaifiyarta tana cin gadon wa mahaifinta bintun wa bintu bunin da kuma yar 'da ku kiyaye ya ta da ba ya ta ya ba kun yi shiru idan baka gane ba ka haifi yaya biyu ɗaya namiji ɗaya mace kowannen su yayi aure kowannen su ya haihu ‘ya'yanka yanzu abinda suka haifa mai kenan suke a wurinka jikokinka kenan ka gane wannan kyau ko duka za su ci gadonka ɗanka ‘ya'yan shi da ya haifa za su ci gadonka amma yarka ƴaƴan da ta haifa ba su ci gadon ka ba tunda su ƴaƴa ne na ƴa an ga lura wani gidan suke kun yi shiru amma ɗanka da ya haihu ƴaƴan a cikin gidan ka suke kun yi shiru za ka ci gadon su za su ci gadon ka wataƙila ma kake biya musu kuɗin makaranta da kake biya musu kuɗin kaza amma ƴar ɗan ƴar ƴaƴa na ƴarka ai a wani gida suke sai ga sun ce sun aiko za su zo wuni in ga dawo kasuwa ko ga dawo ofis ba a hanyar zuba ba ku koma gida ba haka ne kuma haka bane bintun wa bintu binin ya da ya ta ɗa ba ya ta ya ba bintu wa bintu binin wa ummu mushfiqa da uwa uwa tana cin gadon wa ɗanta tana cin gadon yarta maza mana kenan uku a cikin mata waz eh a hankace me wazojatun wajajjatun wazojatun mata tana cin gadon wa mijinta wajajjatun kaka tana cin gadon wa jikanta kun ga anan bai ce kaka sai ce jadda kaka mace mahaifiyar uba tana cin gadon jikanta mahaifiyar uwa tana cin gadon jikanta kun gano wannan amma kaka namiji mahaifin uba ne yake cin gado kaka mahaifin uwa bai cin gado amma kakanni mata mahaifiyar uba tana cin gadon jikanta mahaifiyar uwa tana cin gadon jikanta Allahumma sai dai in suka haɗu lokaci guda to wanne ne za su yi fa'e eh, wa in ta sawa nasibul jaddadi wa kunna kulluhunna warisati fasidu su bayar hunna bi sawiyya fil qismatil ajilati shar'iyya bayan ta hadde zuwa karshe kun gane wannan da ko wa mu'tika da kuma wacce ta yanta baiwata abin nan wazodatun wajaddatun wa mu'tika wal min ayil jihati kanat da kuma yar uwa ta kowane bangare yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya yar uwa uwa ɗaya yar uwa uba daya fa hazi iddatuhunna banat waɗannan su ne mata bakwai da suke cin gado wanda yake an ka fasa su za ga sun zama goma domin cewa abin nan bintun wa bintu binin wa ummu mushfika wa zaujatun wa jaddatun wa mu'tika wal ukhtu min ayi jihati kanat wal ukhtu da yar uwa kaga anan mun samu yar uwa uwa da uba daya mun samu yar uwa uwa ɗaya mu zama yar uwa uba ɗaya da aka fasa ke na aka fayyace su ana an faɗi ƙawa eh an faɗi abokiyar karatu an faɗi malama a makaranta an faɗi malami da kaga duk waɗannan ba sa cikin masu cin gado kenan abu na farko ma kaga cewar yana cikin masu cin gado ko baya ciki da ana rasulun cewa alhiqul fara'iba bi ahliha ku riskar da gado ga masu shi kar ka je ka ɗauka ka baka ce a ah, ai tare suka tashi rana ɗaya aka haife su daga nan gidan an shigo an faɗi ɗan saƙo ya fita daga gidan nan ya je faɗa musu shi ma na can gidan ya zo faɗan nan saboda haka abokan juna ne tare suka tashi ai rana ɗaya aka haife su duk abokantakar su bata sa su shiga don juna ba ana fata mun gano wannan da kyau to waɗannan mutane nawa goma sha bakwai da muka lissafa maza goma mata bakwai da suke cin gado idan kai tsin ka kallace su za a ga dalilin da yasa suke cin gado na ɗayan abubuwa guda uku ne kun gane wannan da ke ko ko dai ya zama annasab dangantaka ce ta sa suke cin gadon suka ci gadon junansu ko kuma ta zama annikah aure ne sa suka ci gadon junansu ko kuma ya zama alwala yantawa ce ta sa suka ci gadan asbabu mirasul wara salasa kullu yufidu rabbahu alwirasa wa nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'da huna lil mawarisi sabab yanzu na tambaye ku ku fitan min da waɗanda suka ci gado a cikin waɗannan ta sanadiyar alƙaraba annasab nasab dangantaka da da kenan ɗa uba mhm. kaka an faɗi jika bakwa ɗan bakwa ɗan uwa ɗan ɗan ɗan uwa eh, kun yi shiru miji eh to ashe kun gane abin eh ina jin ku ina jin ku wannan kenan sai na biyu wanda suke cin gado ta sanadiyar auratayya eh miji da mata ta sanadiyar auratayya waɗanda suke ciki kuma ta sanadiyar 'yantawa fa ba wanda aka 'yanta kun ga waɗannan su ne dalilan in ka kalla ta ga abubuwa guda uku ne suka zama sanadiyar cin gado ɗin to tambayar anan ita ce idan suka haɗu dukansu za su ci gado goma sha bakwai nan ai ba su haɗuwa eh ba su haɗuwa eh eh yanzu yanzu maza nawa ne suke cin gado goma sai mace ta rasu ta bar su duka mace ce ta rasu ta barwa ɗanta mace ce ta rasu ta bar ba gashi nan ba abin nan alibinu wabinu libini mama nazala wal abu wal jaddu lahu wa ala abin nan me yake ce والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي بصم مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فشكل الإجاز والتنبيه والزوج والمؤتيك ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء ما تترس تبوا أن ندكا دوزا سيغادو إيه دوا دوا دايا بيو أكو kuna ji maganar kun sallama ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce alhiqul fara'id bi ahliha ko riskar da gado ga masu su yanzu mun san suwaye masu su eh fama baqiya idan aka yi kasafi abin da ya ragu wa za a ba don zan aka raba gado ko dai ya rabu ko dai ya ragu ko ya zama bai ragu ba kun yi shiru to idan ya ragu wa za a ba ya ce tsaye fahuwa li a rajulin zakari wanda wanda zai ci wannan shi shine mutumin da yake mafi kusa da mamaci kuma mutumin da yake mace abin nan namiji shi zai ci wannan gadin idan aka rage kenan kuna jina mutum ne ya rasu ya bar 'ya'yan shi uku maza no zaraba raba eh kowa daidai kenan akwai abin da ya ragu babu abin da ya ragu mutum ne ya rasu ya bar 'yan shi ɗaya da ɗan shi ɗaya no zaraba. uku za a raba ɗa ya ɗauki nawa ya ta ɗauki nawa akwai abin da ya ragu babu mutum da ya rasu ya bar ɗan shi ɗaya Nan za a raba shi kenan saboda me saboda famatar katil fara'idu fali aula rajulin zakar abin da aka mutu aka bari to namijin da ya fi kusa aula rajulin wanda ya fi kusa da mamaci idan aka mutu aka bari kuna ji na ko nam mutum ne ya rasu ya bar mutum ne ya rasu ya bar eshi kuna ji na da mahaifinsa no kenan da mahaifiyarsa abin nan da kakan shi no kenan kun yi shuru wa zai maimaita mhm. Mhm. daya biyu eh da kakansa yawwa ugu kenan nam nawa ne ka san ya rabi fa tuwa kanat wahidatan falahan nisu me ka san uba ɗaya bisa shida kun fahimci wannan da ke ko yanzu nawa za a raba kenan shida ya ta ɗauki nawa uku uba ya ɗauki nawa ɗaya nawa kenan hudu saura nawa saura kashi biyu to yanzu kashi biyu ga uban ɗa ga kakan ɗa wa zai ɗauke shi saboda ai ku lura yanzu an gama alhiqul fara'id bi ahliha kowa an bashi kasansa ya an bata kasanta shine nisfu uba an bashi kasansa shine sudus tunda akwai da kun gane ko yanzu mun samu bakiya guda nawa guda biyu kun gane ko to yanzu wannan guda biyun wa zai dauka anan sallama ya ce fa huwa li awla rajulin zakarin wannan abin da ya ragu za a baima wanda ya fi kusa da mamaci wanda yake namiji to yanzu tsakanin uba da kaka wa ya fi kusa da mamaci eh uba ya fi kusa da mamaci eh kun ga anan kenan uba ya kangewa kaka wal jaddu an al mirasi bil abi fi ahwalihi salasi inji imam rahbi rahimahullah azza wa jalla A ga aiki da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan tunda yanzu an kasauta wani abu ya ragu to sai abin mai waye ya fi kusa da mamacin kaga nan uba ya fi kusa da mamaci nan fa kusa ana nufin kusa ta dangantaka ko da uban yana Legas ɗan yana hannun kakan ne a nan garin Mina sai da aka yi rasuwar uban ya taso daga ina daga Legas ya taho sai a ce to abin da kakan shi ne ta a hannun shi ya rayu shi ya rike shi sai aka ce raya tun da a jikinsa ma da rasu ai kaga ya fi kusa da shi kenan a ba wannan kusancin ake nufi ba Allah ba ta mun gano wannan da kyau kenan kenan yanzu a wannan babi din yana ba mu sakon akwai abin da ake kira al'asaba at taassul kenan ungana ko huka nashara fi ta'sibi bi kulli qawlin mujizin musibi wa anna kullu man ahraza kullu al-mali min al-qarabati aw min al-mawali in ji imam rabi ya lissafa waɗanda suke cin abin nan tunda akwai waɗanda yake za a raba ya ragu su ɗauki rabansu su dawo kuma su ɗauki abin da ya ragu kamar me kamar wanda muka faɗa an rasu an bar ya mace da kuma kaka da kuma uba kaga uba ya ɗauki kasansa na da sannan da wani abu ya ragu kuma ya zo ya ɗauki wannan da kyau kun fahimci wannan da kyau ko akwai kuma wanda yake asali ma rabon baya shiga kawai mutum ne ya rasu ya ba mahaifinsa kadai kaga yanzu mahaifin zai ci dukiyar ne duka mutum ne ya rasu ya bar mahaifinsa da kakansa eh kaga fa huwa li aula rajulin zakarin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yanzu da ya ce fahuwa li aula rajulin ga mutumin da ya fi kusa da mamaci kun gano wannan mutum ne ya rasu ya bar kakansa da kakan kakansa wa zai shiga duk kakansa tun da yanzu babu gittawar uba kakansa kenan zai ci gado ɗin to kenan akwai lokacin da wani ya kange wani wani yakan kange wani me na mace me shi na mace aha aha kowa yana gado mana kowa yana da gado kaka tana da gado mana in babu da tana da sulus eh yanzu abin da ya ragu shine tun da akwai namiji kaka a shi zai ci ma baƙi kenan wannan kaɗan kenan daga cikin abin da ke cikin wani hadisi dan akwai batutuwa da yawa umda ne sosai ginshi ne sosai da sosai akan abin da ya shafi gado wa fi riwaya a wata riwayar iksimul mala ko raba dukiyar da aka mutu aka bari baina ahalil fara'id tsakanin ma'abota gado su ne waɗanda bayaninsu ya gabata ɗansu su goma sha bakwai goma daga cikin maza bakwai daga cikin mata za ku yi wannan rabon ne ala billa a kan kasafin da ke cikin littafin Allah ba da molanka ba ba da wani ba ma guje ko wani arne ko wani ɗan giya ya je ya rubuta ya ce haka za a raba ba za ku raba ne ala billa a kan abin da ke cikin littafin Allah maɗaukin sarki ina ta mun gano wannan da ke ko shi kuma wal fardu fi nasl kitabi sitta la farqa fil irtis wa hal batta nisfun wa rubu'un thumma nisfun rubu'i wa thuluthu wa sudusu bi nasl shar'i wa thuluthani wa huma fa kullu hafifin imamu waɗannan su ne guda shida an nisfu rabi domin Allah ta'ala ya ce fa in kanat wahidatan falaha nisfu kaga wannan ya tabbata a littafin Allah kenan abin nan war rubu'u akwai kuma rubu'i idan aka ce nisfi shine ɗaya bisa in aka ce nisfi shine rabi in aka ce rubu'i shine ɗaya bisa hudu a raba hudu a ɗauki ɗaya sai a kira rubu'i Allah ba ta muna mun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala yana cewa wala hunnun rubu'u mimma taraktum illa yakul lakum walad wala hunnun rubu'u suna da ɗaya bisa hudu kaga lafazin ar rubu'u ya zo a cikin littafin Allah abin nan wa nisfin rubu'i nisfin rubu'i shine afumun ɗaya bisa takwas a raba gida takwas a ɗauki ɗaya shi ya kira afumun ubangiji Allah madaukin sarki yake yana cewa fa in kana lakum waladun na fumun suna da ɗaya bisa takwas kun gane wannan da ke ko ɗaya bisa takwas kenan sai wanne kuma sai a thuluth ɗaya bisa uku shine abin da ake nufi da a thuluth wa warithahu abawahu fali ummihi as-thuluth ɗaya bisa uku a raba gida uku a dauki ɗaya wanda ake kira wansat sai as-thuluthan biyu bisa uku a raba gida uku a dibi kashi biyu shi ya kira afulusan fayin kunna nisa'an fayin kunna nisa'an fauka sanata ne falhunna fulusa matarak fulusa matarak biyu bisa uku abin da kaga waɗannan gaba ɗaya lafazin ya zo a cikin littafin Allah in za ka raba gado sai ka raba a kan abin da ke cikin littafin Allah kisa ya ce iksimul mala bayan al alaki ala kitabillah kan littafin Allah amma idan sun zama maza ne zalla misali ko dai zama na abin da waɗanda ya mutu ya bari ‘ya'ya ne maza zalla kaga wanda sai a raba ala adadin ru'usihim eh adadin ru'usin shine adadin su in su 30 ne sai a raba gida 30 in su 40 ne sai a raba gida 40 kun gano wannan da kyau ko wannan kenan kowa ya dauki daidai na biyu ko ya mutu ya bar ‘ya'ya mata zalla kaga kishiyar maza zalla kenan to a nan za a ba su bi bisa uku ne komai yawansu yankuna nisa an fa faƙa sanatini falhuna fulusa ma um, nisa'an fauka sanatayn biyu da abin da ya sama da biyu falawun na fulufa matarak sana da biyu bisa ukun abin da aka mutu aka bari mun gane wannan na ukunsu shine ya rasu ya bar 'ya'ya maza da mata zalla rijalan wani sa'an kenan to anan kuma fali zakari mithlu hazzul unsayin idan ya rasu ya bar 'ya'ya mata da maza gaba ɗaya to anan za a raba shi ne lizzakari kowanne ɗa namiji yana da hazzul unsayayin yana da kasan mata biyu to fa wannan ka'idar fa ita ce abin da arnan yamma fa turawan yamma suka tasa ta a gaba ko musu yadda ba musulunci ya zalunci mace su kuma su yi bayanin tsarin musulunci a nasu sun kasa tunda su a nasu mutum zai iya mutuwa ya ce duke shi gaba ɗaya a ba mage ko a ba alade ko a ba kariya ko a ba kare wani dabbanci da kidahumanci ne da ya kai wannan mana eh Allah ta'ala ya sauke wanda ke kowa ya riga san irin ɗawainiyar da ɗaya namiji yake a kai ta sha bamban da ɗawainiyar da mace take a kai mutum ne ya rasu ya bar ɗan shi ɗaya da ‘yar shi ɗaya da kuɗi naira dubu talatin namiji zai ɗau ashirin mace kuma kowannensu lokacin auren shi yayi kowannensu an yanke mai sadaki naira dubu ashirin mhm. kun yi shiru shi yanzu zai ɗauki nashi ashirin ɗin ya kai ita kuma za a ɗauko ashirin a kawo mata tana da talatin yanzu yana neman tukun na suwa in ɗauko amarya eh shi zai nemi yan ɗauko amarya zai nemi abincin da za a ba kaza kaza kaza kaza kun bayyaci tsari na musulunci tsari na musulunci abu ne mai saukin gaske ko dai zama mutumin da ya jahilci musuluncin ko musuluncin ya je mai a baibai duk ne ka yan uwa tsari na musulunci ba karamin tsari ba kuma waɗansu sun gano kyawun tsarin musulunci ba sa so abu ne domin so suke ku kafirta kamar yadda suka kafirta wadu lauta kafuru na kama kafaru fata kunu na sawa'a kullum fata suke ina ma ku kafirta kamar yadda suka kafirta ku zama daidai dan ya za su suna kafirci ku kuna musulunci ai kun dara su shi yasa suke so ku ma ku kafirta kamar yadda suka kafirta sai a zama daidai daidai an za a shiga wuta a shiga baki da Allah ta'ala ya sauke tsarin musulunci shine musulunci ya girma mace ya agaza mata ya taimaka mata sosai da sosai ya kula da haƙoƙinta wannan biyun fa da nake faɗa muku kowannen sa ya isa aure shi yanzu yana fama da aurensa kuma yana fama da auren ƴan uwarsa yin shi ce ko ko kanwar shi kun yi shiru shi zai zauna a gidan ya bayar da aurenta sannan kuma ya tafi ya je ya karɓo nashi eh kun bai nan da kyau so daga za ga abubuwan da musulunci ya sa abubuwan da aka sa abubuwa ne masu kyawun gaske shi sa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce ku raba ala kitabillah akan abin da yake cikin littafin Allah idan kuka raba fa ma tarakatil fara'idu abin da kasan kowa aka ɗauka abin da ya rage fali aula rajulin zakarin to za a bai ma mutumin da ya fi kusa da mamaci wanda yake namiji wannan Sine takaitaccen takaitaccen takaitaccen bayani akan abin da ya shafi waɗannan da ke an maimaita in ba ku sha ba da muke motsa mun ja darusa sosai da sosai akan abin da ya shafi gado wajen darasi ashirin da wani abu aka yi ibn abi zaid ya yi babi a cikin risala babin gado ina ba ta mun fahimci wannan da kyau sannan imamul rahabi ya zo ya littafi su da guda ar Rahabiya ta gado ar-rasmuki ya yi littafi akan gado ga nan dai littafai na gano da yake ɗalibin gaske ɗalibi yana haddacewa ne don ya ƙaru fafaf fa kullu hafizin imamu da waka haddace dan sauraro kaɗai akwai abin da ake sauraro akwai kuma abin da yake ko an saurara an gane sai kuma an haddace ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce iksumul mala bayna al faraidu ala kitabillah ko ba a littafin Allah mun kawo kasafin littafin Allah shine abubuwa guda nawa shida ko dai a samu nisfi mun kawo shi shine rabi ko kaza ko kaza mai da bayani suka gabata yanzu abin da ke gabanka waɗancan mutane guda goma sha bakwai maza goma mata bakwai su za ka zo ka kasafta su cikin waɗannan gidaje guda shida suwaye suwaye suke cin nisfi rabi kenan wani nisfi farko ce a faradin a zoji wal unfa haka za ka lissafo su sannan sai ka zo ga suwaye suke cin rubu'i suwa suke cin sumuni suwa suke cin fuluf suwa suke cin fulufan suwa suke cin sudusi sudusi ya mutum bakwai ne ko wasu sudusu fardu sabatin min al'adad haka za ka zo kai kasafansu waɗannan al'amura ina da jaddadawa wajibi ne ga al'ummar musulmi su tahi tsaye su sami ilimin gado kun gano wannan da kyau ko kun ga dai mutuwar nan ba fasa ta ake yi ba yawwa yin ta ake yi saboda ka dole a tahi tsaye masallaci ko makaranta ta ɗauki nauyin zakakuran ɗalibai su je su koyo ilimin gado kar mu ɗauki masallaci kawai sai dai a kamsa salawat a tashi a fita ba shi da wani aikin da ba wannan ba ina ba ta mun gane wannan da kyau dole ne a tahi tsaye sosai makaranta makarantar islamiyya tana da ɗalibai da take ganin zakakurai ne sai a samu a garin waye yake ya kware da ilimin gado sai su je su koyo in suka je suka koyo kuka tura mutum uku mutum hudu suka koyo to kenan yanzu a maganin takwas sai a samu babban aji da kuma su ma za su koyar amma a zauna kawai to ba haka ake ba a mataki na unguwa a mataki na gari haka za a je a koyo ilimin gado iqsimul mala bayan ahal fara'idi ala kitabillah za ku yi rabon ne akan abin da ke cikin littafin Allah fa ma tarakatul fara'idu abinda abinda gado kowa ya ɗauki kasafin shi ya rage fali aula rajulin zakarin za a bai ma mutumin da yake namiji ne da ya fi kusa da mamaci duk gadon nan da aka ce za a ba wane za a ba wane wane yana katange wane wane yana katange wane za ka same shi filla-filla daki-daki kuma gargamanta ɗaukan gado a ba mutum hukunci ne ko ba hukunci ba ne hukunci ne nasar sa'adi rahimahullah azza jalla yana cewa wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani tartafi wala ya al hukumu hukunci baya cika na dauki abu kaza a ba wani hatta tajtami kullu shurut har sai dukkanin sharuɗa sun cika sai sharuɗa sun cika sannan za a ɗauki abu kaza a bayar wal mawani tartafe sannan abubuwan da suke hana hukuncin su kuma a neme su a rasa ta yadda in aka same su to kuma wannan abun kuma ya tashi aiki kenan akwai abin da ke sharaɗi ne na gado sharaɗin kuwa shine wanda wanda mai dukere zama ne ya mutu ina ba ta mun gano wannan da kyau kaga mautul muwarris mutuwar wanda ya bar gado din in bai mutu wafa bai zama gado ba kamar da bayani ya gabata saboda haka mutum ya ce ya raba gadon sa yayi yi kaza ya kaza wanda ya bata wa kashi lokaci ne washi baya san in ya mutu a yi rikici baya san ayi sai rikici yasa ya raba musu gado tun yana da rai kowa da kowa wannan ba sunan shi gado ba Allah ta'ala ne ya raba gado ya ce yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadhul unsay na biyu dole a samu rayuwar wanda zai ci gado din a samu rayuwar wanda zai ci gado din kenan kada a yi gware kada a mutu lokaci guda a samu ma'ana wanda ya bar gadon ya zama na shi ya riga mutuwa ko da ko da sakon talatin ne ko awa ɗaya ko minti biyu ko kaza na biyun ya bi shikenan na biyun zai ci gadon na ɗaya saboda abin da ake bukata raran lokaci bayan mutuwar wancan ba da ya zama na raran lokacin ba shikenan misali Allah ya sauwake an yi hatsarin mota a take a wurin sai ɗaya rasu aka ɗauki uba tintintintin za a tafi asibiti kafin a tara mota sai ya rasu a wurin kaga duk sai rasu a wurin amma wai riga wani to kenan wannan uba da ya rasu daga baya zai shiga da ɗan shi kenan yanzu uba yana cikin masu cin gadon ɗan shi sannan shi kuma gadon sai a ga suwaye suwaye za su ci gadon shi kaza araba ta yadda in suka mutu lokaci guda ba a san wanda ya riga wani mutuwa ba to babu gado tsakaninsu kun lura da wannan ko wani ya mutu qaumun bi hadamin aw gharaq aw hadithin amal jami'a kal haraq wa lam yakun yu'lamu halu sabiqi fala tuwarris zahiqa min zahiqi wa uddahum ka annahum ajanibu fa hakadha al qawlu as-sadidu as-sa'ibu in ji imamu rahabi yanzu an samu an samu mutuwar abin wanda ya mutu ya bari da dai sauransu wanda yake bayanin su filla filla an yi a cikin littafai na cin gado Allah ta ya wake to kan manta fa yana da rukuni ba gado ba duk da muke ta maganar akwai ginshiƙan da suka rike shi kun gane ko wa warithun maurufi mawrufu arkanu hamaduna ta taurifu in ji mi alqalaidul burhaniya shi ma na gado ne alƙala'idu ya ba shi da yawa wa warisun muwarrisun maurusu wa warisun a samu mai cin gado muwarrisun a samu wanda ya bar gado din maurusu a samu abin da za a ci gadon ga mai cin gado ga wanda ibar gado ba a bar komai ba shi kenan ba gado kenan ga abin da yake a ƙasa amma ba a mutu ba bai zama gado ba kenan shine wa warifin muwarrifin mawrufu arkanuha madunaha taurifu su ma guda uku ne ina fata mun gano waɗannan da kyau shine mala yake cewa sai ya irtifa'ul mawani abubuwan da ke hana cin gado su ma kuma sai an ɗauke su kamar yadda mala ya faɗa ta yatimul hukmu ta tastami kullu shuruti wal mawani'u tartafi kenan akwai abubuwan da ke hana mutum mutum gado ko da ko yana da alaka ta auratayya ko yana da alaka ta dangantaka ko yana da alaka ta wala sai ya zama wasu abubuwa suka hana mai cin gado shikenan ba zai ci gado ba su waye waɗannan menene waɗannan abubuwa din su ne ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare yake cewa a wani hadisi da Usama ya rawaito an Usama ta ibn Zaid radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah atanzilu ghadan fi darika bi makkah قال وهل ترك لنا عقيل من رباع ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال دقى أسامة بن زيد الله قال مش يدايتي قلت يا رسول الله نتي يا مائكين الله أتنزل غدا في دارك بمكة gashi gobe ka kama gobe za ka kama hanyar tafiya zuwa makka eh yanzu za ka sauka a gidanka ne da ke maka domin san manzo Allah su salam haifafa maka ne eh kun yi shiru haifafan maka ne to yanzu gashi tafiya ta kama shi zai shiga maka gobe shine yake cewa shine abin nan Usama ibn Zaid yake cewa a tanzilu gadan fi darika bi makka gobe za ka sauka a gidanka ne da ke makka faqal sai ma'aikin Allah ya ce fahal taraka lana aqilun min riba'in aw dur wa hal taraka lana aqilun shin yanzu a aqil ya bar mana min riba'in wasu wurare domin arriba shine mahallatul iqama wuraren da mutum yaje zai sauka shine arriba au dur dur shine jami ne na dar gidaje shin yanzu a aqil ya bi mana wasu shaguna ko wasu ɗakuna ko wasu gidaje sun maƙal sannan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yarithul muslimu al-kafira wal al muslim ina bata mun gane hadisin eh ba gane ba ya ce ba a gane ba a ƙayin mahaifinsa shine abu talib abu talib ya koma ga Allah yana da ‘ya'ya a ƙil nauke kenan ɗaya da aliyu eh biyu da talib wanda ake kiran shi abu talib da shi ina ba ta mun fahimci wannan da kyau da ja'far nauke kenan wannan su ne ‘ya'yan abu talib akwai talib din akwai aqil akwai ali akwai ja'far wa zai maimaita musu mhm. Mhm. ja'far mhm. akwai aqil aqil mala aqilu Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. a ina ba ta mun gano wannan da kyau ya ce waɗanda su ne ‘ya'yan abu talib to abu talib ya koma ga allah maɗaukin sarki da jafar da aliyu sun musulinta. tun kafin rasuwan abu talib ana ba ta mun gane wannan saura nawa kenan biyu saura talib da ƙil da abu talib ya rasu ya koma ga Allah ya mutu da ja'far da aliyu ba su ci gadon shi ba sai wa kenan suka ci gado sai a ƙil da talib su suka ci gadansa gadon wa gadon abu talib ana na ana na a badar sai talib ya mutu sai wa sai aqil ya zama shi ke da gadon talib din ina ta mun fahimci wannan da kyau amma aqil wane ne musulmi ne eh aqil ba yawwa sai ya ci gadansa daga baya kuma ya musulunta daga baya ya musulunta kun gano wannan da ke ko sai kuma ya sayar da abin da ya gada shin bayan ya musulunta ne ko kafin ya musulunta a'a wa ya gaya maka ko dai jin daɗin magana kawai domin da suka ce kafin ya musulunta ne ko bayan ya musulunta maganganu biyu ne in bayan ya musulunta ne ya halitta a sai da gidaje kenan a maka domin gidajen maka na saiwa ne ko ko abin nan sawa'an al'akibu fihi al ba'd kawai mutum ya zo ya zauna ya ziyara shi ya shiga ya huce ko ko ana sai da gidaje a maka <laughs> ina ba ta mun gane wannan da kyau ko so da sai aqil ya gaji talib daga baya kuma a kelin sai ya sayar da da dukiyar da gidajen da ya gada da gaba daya sai na sallama ya ce wahal taraka lana aqilu min ribain audur ta yadda kenan inda zai ci gado ne ana sallam zai ci gado ne ta hanyar wa aqil eh a ina zuwa ne tunda ya ce ya bar mana wani abu ne almuhimin da zai ci gadansa inda ba jin ya sayar da gidajen ba tun da ta nan mai aiga abu talib wanda yake ammi ne na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama amma aqil ibn al-am ne eh kuma kaga da am da ibn al-am wanne yafi kusa am ya fi kusa amma sallama ya tsallake am bai magana shi ba sai ya ce aqil ya bar mana waɗansu abubuwa ne saboda mai saboda na salam ba zai ci gadon abu talib ba shi sa ya ba da ka'ida gamammiyar ka'ida ya ce layar muslimul kafir ka, musulmi baya cin gadon kafiri walal kafirul muslim hakan nan kafiri bai cin gadon musulmi kafiri bai cin gadon musulmi musulmi bai cin gadon kafiri ku dubi duk alaka da ake da ita ta yan uwantaka ta uwa ɗaya ta uba ɗaya ta kaza ta kaza alaka ta musulunci ita ce ta addini ita ce mai kwari su sabanin addini ya shiga shi kenan Allah ta'ala ya ce da annabi nuhu alaihi salatu wasalam akan ɗan shi innahu laysa min ahlik innahu amila ghaira salih haka imam al-kisai ya karanta eh sai ana sulma ya ce la yarithul kafiru muslim kafiri bai gadin musulmi wani muslimul kafira hakan nan kuma musulmi bai gadin kafiri mutum ne ya rasu mutumin da ya rasu ko kirista ne sai bar 'ya'ya uku bi musulmi ɗaya kirista ya za a raba gadon eh ɗaya ne kawai eh shi ne wanda zai ci gado na wannan ya nuna an fahimci ka'idar kenan an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma sai mutu eh eh mana kun ji jimala shi ya ce misalin da muka bayar ɗazu mutum ne kirista ya mutu ya bar 'ya'ya uku biyu musulmai ɗaya kirista kun gane jimlar ake magana akan wannan hadisi 'ya'ya musulmai biyu ba za su ci gado ba kada duk idan su ya rufe akan ai babansu ya mutu ya bar dukiya da yawa ma inda kuma yan fado ma inda Allah ba wannan bane shari'a ce ta musulunci kun ga yanzu wannan kiristan ɗaya ne zai ci gadon shi sai kiristan ɗayan ya ci gadon babansu da ya ci gadon sai ya musulunta ana na ana nan ya musulunta sai kuma ya rasu ya bar yan uwan shi guda biyu musulmai za su ci gadon eh eh eh ai yanzu ai musulmi ne ya rasu ai ka gane ku eh musulmai kuma eh eh eh da ya musulunta a ce ne da ya musulunta da ya musulunta eh. a to ai ba wannan muke yi ba ba wannan muke yi ba ai idan ya musulunta sai zama zama yana da 'ya'ya kirista yana da 'yan uwa kuma guda biyu musulmai kun gane ko ya musulunta waɗannan 'ya'yan ba za su gadon shi ba ba za su gadon babansu ba domin su kiristoci ne shi kuma musulmai ne waɗancan 'yan uwan guda biyu su za su gado fa huwa li abun nan fa ma baqiya fa li awla rajulin zakari kun gane wannan da kyau ko an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته ما يكن الله تيرا حديث عبد الله بن عمر yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi naha ya hana an bai ilwala dangane da sayar da alwala jibintaka wahibatihi da kyautar da ita ba a sayar da ita ba a kyautar da ita mutum ne yana da bawa sai ya yanta bawan to yanzu kai ne mai gidan bawan wannan karfin da kake da shi na kai ne mai gidan shi baka kyautar da wannan ka ce kai Mustapha na baka ko kuma ka sayan mai ka ce kai wane na sayan maka kun gano wannan da kyau ko mun fahimci wannan da kyau to me alaka shi da wannan babin da muke eh mutum ne yake da bawa idan kana da bawa sai ka yanta bawan yanzu ya zama ɗa waye mai gidan shi a kai ne mai gidan shi kai da ka yantar da shi a kai ne mai gidan shi eh. ɗanka ba ɗa ba ne to amma goma kai ne mai gidan shi ba a bai zama ɗanka ba ba a ina baka bambancin mai gida ne da mai gida ai ɗanka ɗa ne amma kuma kai mai gidan shi ne ka lura da wannan da kyau ko to wannan wannan ɗa ne ba ɗanka ba ɗa ne ba ɗanka ba ɗan mahaifinsa ne amma kai ne mai gidan shi domin watakila daga togo aka so shi ko daga america ko daga ina ne bai ma san garinsu ba ko ma ya san garinsu ko ga kusa da gidansu yanzu kai da kai tashi kai ne mai gidan shi abin da ake nufi da kai ne mai gidan shi ba fa gobe gona ka zai je ba ba fa gobe shagon ka zai je ba a kai ne dai mai gidan shi kai ne ubangidan shi to kun bai wannan da kyau ko to wannan darajar da kake da ita na ubangidan shi wannan ba a sayar da ita ka ce kai yanzu tunda na yanta ka ubangidan da nake da shi a kanka na bawa ne ko kuma kai zo na yanta shi nawa ka sai ubangidan da nake da shi a kan shi ka ba shi kyauta kun gano wannan isa na sunan ya ce ba a kyautarwa kuma ba a bayarwa ba a sayarwa tambaya ta nan ita ce me alaka shi da wannan babu eh saboda gado barakallahu fi saboda gado an aisha da radiyallahu anha anna qalat kanat fi barirata thalathu sunan khuyirat خيرت على زوجها حين عتكت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال alam aral burmata ala nari fiha laham فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق أن عائشة رضي الله عنها أن قرب وانا حديث عائشة sayyida aisha ummul mu'minin siddiqa bintu siddiq annaha qalat sayyida aisha ta ce kanat fi ta salatu sunan ya kasance dangane da sha'anin barira an samu karantarwa ƙa'idodi sunnoni tabbatattu guda uku dangane da sha'anin barira sunna ta farko ita baiwa ce tana auren bawa sai aka yanta ta kun yi shiru yanzu da ita matar da mijinta sun zama daraja ɗaya ita tana ya shi kuma yana bawa huwirat an ba ta zaɓi ala zaujiya a kan mijinta an ba ta dama ta zaɓa na ta ci gaba da zama da auren ko kuma ta ce ta fasa auren ka ɓata shi an ba ta wannan zaɓen saboda me lokacin da aka ɗaura auren duk suna bayi amma yau ɗin an yanta ta kuma kar ku manta mun karanta a muwaɗa sharaɗi na wannan zaɓin kafin ya sadar da ita bayan yantawar in yi mata dabara shi kenan wannan ya wuce kuma hina atakat lokacin da aka yanta ta an ba ta zaɓi wannan ya zama duk matar da take baiwa tana auren bawa sai aka yanta ta to a take tana da zaɓi ko ta ci gaba da zama da mijinta tana yana bawa ko kuma ta ce ta bata auren sai ta je ta yi idda ta aure kuma ɗa masa sunna ta nau kenan ta ɗaya shine wannan baiwa baiwa zaɓi baiwa da aka yanta ta zama ɗa a ba ta zaɓi wannan gabari da aka ƙa'ida ta fara kuma ta zama ila kiyama cewar idan baiwa tana auren bawa aka yanta ta to kuma tana da zaɓi na ta ci gaba da zama da auren ko kuma ta ta da auren abu na biyu wa udiya laha lahamun an ba ta nama ita wa kenan fadakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma ya Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo wuri na in ji wa kenan in ji sayyida Aisha radiyallahu anha wal burmatu ala nar talle yana kan wuta aha ka san talle eh ka e ko a'a menene baka sani ba umar ka san talle aha lakwata duk gogare kuke ba ku san talle ba <laughs> mustapha e ce yan karamar tukunya ce da ake miyar dage-dage da ita kun gane wannan da ke ko ta yadda wani lokacin in aka sa kaza ma a ciki kafafuwan kaza suna leko sama miya ce da tukunya ce da zaran ka ganta akan wuta to ana yin kwalama misali akwai dai bayani eh shi yasa kowanke ake yi na zige za ga ba kasafai yake kama wada ba ka san wanke na zige eh amma masu iya sanya wanke yawwa. maki Allah tsira da mai Allah tabbata gare shi ga tukunya akan wuta fada bi ta'amin sai ya sa kawo mai abinci fa utiya bi khubzin sai ya kawo mishi khubz waina haka ko tamiz da suke kiran shi wada kona a wuta wa udumin da kuma miya min udumil baiti daga cikin miyar gida da aka yi faqal sai ma'aikin Allah ya ce alam aral burmata alan nari fiya la'am shin ban ga tukunya wata kankano tukunya bada za a kan wuta a cikin ta akwai nama dan yanzu kenan me wani aka kawo fa ba nama gidan manzon Allah ke. <laughs> sallallahu alaihi wasallam rayuwa kenan mutum ya kwallafa maka shi kullum sai ya ci nama kullum kaza kullum kaza kullum kaza gina manzon sallam wata rana a samu wata rana kuma ba sai ka ji abin shiru ba mun karanta da ku ba a babun rahan faƙalu bala sai suka ce e ya ma'aikin Allah tukunya ce a ciki akan wuta kuma da nama ya ma'aikin Allah zalika lahamun wannan fa wani nama ne tusuddika bihi ala barira aka bai ma barira sadakan shi nama ne aka bai ma barira sadaka fakarihina an nutsi makamin sai muka ji muka kyama muka kauce mu ciyar da kai shi domin sun san ba cin sadaka sallallahu alaihi wasallam dole kenan mata su zama meye suke yake da alaka da mai gida da yake ci wanne ne baya ci kun gane wannan da ke ko dole a san halas a san haram a san kaza a san kaza faqal sai ma'aikin Allah ya ce huwa alaiha sadaka shi naman ga ita barira sadaka ne ko bai ta gaba ba ita kuma ta bamu wa huwa min lana hadiya shi kuma naman daga gare ta zuwa gare mu kyauta ne kun yi shiru eh kace ina ba ta mun gane karatun naman daga inda yake zuwa ga barira sadaka ne to ita kuma daga barira zuwa gare mu fa kyauta ne waɗannan abubuwa guda uku wannan sunnoni ne ga barira an kafin ita ba a yi wannan ba nan mace tana auren bawa aka yanta ta to tana da zaɓi ko dai ta tabbatar da auren ko ta tada auren kun ga wannan da kun bayyanci wannan da kyau ko abu na biyu a baka kyautan nama abin nan sadaka a ba da kyautar sadaka kai kuma baka cin sadaka sai wanda aka ba kyautar sadaka din shi kuma ya baka shi kyauta wanda aka ba sadaka shi kuma ya baka shi kyauta shi ne halatta kace ina fata mun gano wannan da kyau to saboda mai annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka to an salam shi ke cewa a bada zakka shi ke cewa a kaza a kaza to kuma idan aka kawo sai a wuce gida sai a ce yana tarawa ne domin kansa ɗaya kenan daga cikin hikimomin da wasu daga cikin malamai suke ganin a salam baya cin sadaka sai dai kyauta hakan nan kuma duk wanda ke jinginuwa zuwa ga gidan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ahlul baiti kenan ba sa cin sadaka amma kaga mutum ya tashi ya ce a bashi dan kakan shi ana ba ta mun gano wannan da kyau wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kuma ma'aikin Allah tsira da amin da Allah su tabbata a gare shi yace sunna ta karshe ta uku kenan innamal wala'u liman ataka to kuma jibintar al'amari yana ga wanda ya yanta ne wannan yana nuna mana yantuwa ka yanta mutum yana sa ka ci gadinsa asbabu miratul wara salasa kullu yufidu rabbahu alwirasa wa nikahun wa wala'un wa nasab wani shine wa wala'un kenan kun gane wannan da kyau ko sannan kuma mun faɗi abubuwan da ke hana cin gado daga cikin abubuwan da ke hana cin gado akwai sabanin addini mun karanta wani hadisi din sannan kuma nan tunda an yanta ne kenan idan ba a yanta ba fa eh ba a cin gado wa yamna shakhsa min al-mirasi wahidatun min ilalin salasi riqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fa fa falaysa shakku kal yaqini na'am ita barira baiwa ce a wani gida sai da aisha radiyallahu anha ta saye ta ta bayar da kudin shikenan sai ta zama sai da aisha ita ce take ita ce uwar gijiyarta ka gane ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina jin gurajin tambayar yake cewa mun tunana ta cewar gado za a raba shi ne akan ala kitabillah to kenan wani ya nuna kenan sai iya abin da qur'ani ya faɗa za a yi magana wasu abubuwa ba za a yi kiyasi akan wannan ba a'a ai ga hadisai mun karanta annabi sallam mai bayani ne akan me akan littafin Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ya yi bayani akan wannan sannan malamai kuma sun kallaci ayoyin da suka kallaci bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai suka hararo waɗansu abubuwa duk suka bayani akan ala kitabillah ni za ga da na zo bayani din ce sai kaga wani ya sha giya kawai ta yi mari yayi ya sha kamso ya tsara wa mutane wai a haka za su yi wai haka za su yi raban gado ko wani kuma a ce ya raba ya ba magen shi ko ya ba kyan washi ko ya ba aladan shi da sauransu Allah ta'ala ya sauke so za a yi raban gado ne a tsari na musulunci kuma an rubuta shi filla filla kuma wannan yana buƙatar a dage tsaye a tsaye a karatu kan gado subhanakallahumma subhanakallahumma shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk